Ashirinmu na nishadi yau bakwancin ba muka samu. Suna na Musa Gambo. Ah, ina ɗaya daga cikin jagorori na Classical Film Modern Academy and Classical Entertainment League. A gaya mana da Hausa. Academy shin cibiya eh, ce ko makaranta ce? Makaranta ce. Ta me? Ta koyar da sana'o'in harkar fina-finai. Yaushe aka buɗe wannan makaranta? Eh wannan makaranta an buɗe ta ah, 2000 shekara ta tara no dari da bai zance a hausa ne faɗi da turanci tun <laughs> da kai muka yau ok. hausa ta da sauki ne ko ya 2016 bude ta 2016 eh, abe ja hankalinka ka bude makaranta na koyan fim saboda akwai future ahead da nake gani mm. saboda kuma na ga mutanen ba sa shiga cikin wayannan harkoki wadda harkoki ce wadda za ta ba wa jama'a aiki idan ka ce ba sa shiga cikin harkokin shi harkokin fina-finai ko harkokin buɗe makarantar koyon harkar fina-finai ma mutanen mu ba duka suke santa ba mm. saboda culture da al'ada mm. saboda wasu ba da ilimi suke shigar ta ba amma duk yayin da aka ce ka shige ta da ilimi to tabbas za a samu alheri a gare ta mm. shine dalilin da yasa muka ce to bari mu taimaka mu ga yadda za mu saka wannan makaranta domin ta taimaka wa jama'a su samu ayyuka to eh, shekara kusan uku kenan da aka buɗe makarantar nan shin an yaye wasu daga cikin ɗalibai eh mun yaye ɗalibai amma ɗaliban da muka yaye na mawaka ne mawaka eh to yanzu ne muka so mu fara yaye ɗalibai na harkar fim to su mawakan koya musu ake yanda za su yi waka ko kaka ake koya musu ake yadda za ki waka yadda za ki karya harshen ki ai sai an koyi ta wai ba da ka saka a tsaye ki shiga ta amma kuma da dama ni za ka ga yawanci da nake tattauna da su wasu sai su ce baiwa ce eh baiwa ana cewa ana cewa baiwa ce amma waka in dai har zaka ka ɗauke ta a sana'a to gaskiya sai ka koye ta saboda ma mu yadda muke mu da yadda ake yin sa a ƙasashen duniya ba ɗaya bane to eh, a makarantar ka eh, su mawakan ana koya musu yadda za su yi waka fanni fanni ne kaga kamar akwai hip hop akwai blues duk gaba ɗaya kowane fanni muna koya musu duk fannin da kake so shi za a koya maka muna da malamai professional wanda za su koyar da kai su malaman abin da suka karanta malaman kenan abin da suka karanta su kuma abokan su music a ina aka samu waɗannan malaman malaman mun dauko su daga wasu daga Abuja wasu suna zuwa daga Lagos amma gaskiya babu a nan Kano eh malam ba mu da su a nan Kano amma mun dauko su daga Lagos za su zo mu biya musu kuɗin jirgi su yi karatun su koyar su koma na watannin koko duk ranar da za a yi a'a in yanzu misali aka ce kana da class mm. za mu kokari mu biya maka kuɗin jirgi ka zo duk zuwa ka yi ko kuma wannan makaranta nawa ake biya kafin a koya mutum waka? Ba tsada ya danganta da abin da za ku koya. Eh. Akwai har dubu sittin. Hmm. Akwai har dubu ɗari biya danganta da abin da kake so ka koya. To idan mutum ya kammala wannan karatu hmm. a makarantar ka diploma ce ko certificate? Daga akwai certificate akwai diploma. Hmm. Amma shi na music har yanzu muna neman ah, accreditation ɗinsa a wajen MBTC shi ba mu same shi amma akwai professional da zaka zo kai na wata uku na wata shida na shekara ita wannan makaranta kenan sai da aka je aka mata register under MBTC sai da muka ji hmm. yanzu kenan makarantar taka eh, gwamnati ta san da ita gwamnati ta san da ita abintacciya ce gwamnati ta san da ita akwai dai yan department da muke neman accreditation da har yanzu muna nema ba a gama ba hmm. amma wasu an yi wasu ba a yi ba to kuɗi nawa aka zuba kafin a gina wannan makaranta saboda abin da na gan shi ka zo da shi a zamanance a wannan kuma ai sirri ne shi ka zo ji sirri ne <laughs> shi ka zo ji a wanda ai sirri ne sirri ne eh an dai yi kokari amma shi sirri ne yanzu ka ce waƙoƙi kawai yaushe za a fara na fina-finai na fina-finai ƙarshen wannan watan Allah ya da Julai din nan mm. za a fara shi. Su kuma da me da me za a koya musu? Akwai masu yin acting, akwai masu yin ah, Ah, me ake ce masa ah, smotography akwai masu ah, editing akwai wanda za su yi film making suna da yawa kusa kusa to wannan makaranta ai ce eh, akwai wata irin ta koko wannan ita ce ta farko da ta bambanta da ragowa akwai a jihar Kano ya eh, akwai eh. akwai gaskiya akwai a Kano akwai a Kano akwai a Lagos akwai a Abuja to tunda aka bude wannan makaranta ɗan shekara kusan uku na tabbata ba za a rasa fuskantar wasu 'yan kalubale akan hanya ba eh kalubalen da ake samu shine zaka ga yaro ya fara sai dena ya biya kudi ya biya kuɗi mm. ba wai bai biya ba eh. amma sai ke ko ya daina zuwa ana neman jin meye dalilin da ya sa ba ana bibiya ana bibiya amma za ki ga yaro ya ce a ko an hana shi a gida ko kuma dai a ah, wasu dai makalar da gaske a gida ne Eh, to da da za su faro ba daga gidan ake ba su kuɗi su zo su faro ba? Wallahi ban sani. Eh mana wasu daga gidan za a zo a fara sai ki ji sun ce kuma ai sun samu admission yanzu a ko biyu ke ko zariya za su canja course. To banda wannan sai wuce matsala aka fuskanta. Matsala da muka fuskanta muna son dai gwamnati ta shigo cikin harkar. Hmm. Gwamnati ta taimaka ta shigo shine za a sami ayyuka su bayyata wajen samari. Matasa su ne jigon kasa. in dai matasa suna da abubuwan yi ga mu tsarin da muka yi wani American system of education maka shigo da shi makarantar kana makaranta muna sa ka ayyuka muna biyan ka mm. ayyukan ku mu mm. yanzu misali a ce makaranta ta saka za a yi fim mm. za mu iya saka assistant director kamar kana training a wannan za mu ringa biyan ka za mu ɗauko professional director yawa za mu biyo kaɗai wannan ka zama kai ga professional director ga kuma kai as a trainee director wannan training director din duk inda ka je kai za mu biya ka wato yana kenan ya kwaikwayi yadda shi ainihin ainihin babban director yake yawwa ana koyar da shi kuma ana biyan ana biyan ka in dai kai training director ne za mu biya ka insha Allah to wani irin alfanu aka samu a wayan eh gaskiya ani alfanu ɗaya da zan fara faɗa wanda na samu mata da ta zo da mijinta mm. wannan mata kawai primary ta yi mm. amma ta ce ita kawai so take ta zama director ta ya za mijinta yace ta ya za matarsa ta zama darakta mai ba da umarni a fim saboda haka na ce mata to gaskiya sai an koma a bita daki daki za mu koyar da ke daki daki daga satifike na wata uku na wata shida na wata shekara daya har ki tafi shekara biyu ana kan haka kuma ta jajirce kuma ta jajirce eh, to menene ka'idojin eh, daukan ɗalibi a makarantar nan gaskiya in dai diploma za ka sai kana da credit guda biyar ya eh, amma ragowa kusa kusai muna duba experience ɗinka yes in aka duba experience ɗinka length of experience experience da kake da shi shine zai bi determine din course din da mu saka ka samu professional certificate amma once ka tafi national diploma sai kana da credit guda biyar baraka bashir dandalin VOA